kasancewar danna kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zarar mun daura. A wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya mana jagora. A'udhu billahi samiul alim. Bismillahir rahmanir rahim. Yau dai ga mun zo muku da wani sirri na biyan bukata da yardan Allah kuma cikin ikon Allah duk wanda ya yi wannan sirri da za mu yi bayani a kansa kamar yadda muka same shi daga bakin manya-manyan malamanmu da kuma bakin shehunanmu insha Allah subhanahu ta'ala wannan aiki mujarrabun ne kuma sadidan da yardan Allah wannan sirrin har malamai sukan kiransa da sai mai rabo na ba ku wannan sirri ne dan Allah kuma dan darajar annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu muku bayani yadda za ku yi amfani da wannan sirri dalla dalla amma da farko in har yau ne farkon ziyartanka ko kuma farkon ziyartanki wannan canan namu mai albarka mai suna Hausa 24 Hours News. Sai ku daure ku danna mana kan subscribe da kuma like da ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin mu da zarar mun ɗaura. To alhamdulillah dai yanzu za muku bayani yadda ake amfani da wannan wurdin da ake yi insha Allah za muku bayanin su ɗaya bayan ɗaya da farko dai za ka yi wurdin ulhuwallahu kafa talatin da uku sai kuma alam na sharah kafa arba'in da hudu sai kuma iza ja'a nasrullahi kafa ashirin da hudu sai kuma ya hayyu ya ƙayyumu ƙafa ɗari da goma sha ɗaya sai kuma fatiha ƙafa goma sha bakwai sai kuma ayatul kursiyu ƙafa sha ɗaya kana gamawa sai kai sujada, ka roƙi Allah ka a cikin sujadar. to bi izinin lahi ta'ala za a samu biyan buƙata alfarman Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowace irin buƙata ce da yardan Allah insha Allah subhanahu wata'ala kowace irin bukata ce ka yi wannan aiki bi ku subhanahu wata'ala za a samu waraka da yardan Allah zan ƙara muku bayani na wannan sirri ɗin domin ku fahimta sosai ko kuma ma a rubuta muku shi da rubuta muku shi yadda za ku gane da yardan Allah yadda ake wannan addu'a na biyan bukata din wannan sirrin sai mai rabo na baku wannan darajar annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda ake wannan aiki shine bayan kayi lafiya a biyu sai kai miftahul amal istighfari haylala da kuma salatin annabi sai kai wurdin qul huwallahu da 33 bayan ka gama wurdin qul huwallahu da 33 sai kuma ka kai wurdin alam nashrah kafa 44 sai ka ƙara wurdin iza ja'a nasrullahi kafa 24 sai kuma wurdin ya hayyu ya qayyumu kafa 111 sai kuma fatiha kafa 17 sai kuma ayatul kursiyu kafa 11 kana gamawa sai kai sujada a cikin sujada da kai nan sai ka roƙi bukatar ka a gurin Allah bi iznillahi subhanahu wataala Allah zai biya maka bukatanka alfarman annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk girman bukatanka kowace iri ce a wannan lokaci in kai wannan aiki Allah zai biya maka bukatan nan insha Allah Allah ya sa mu dace Allah ya sa ku mimi a dace alfarman annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani sirri da nake baku a wannan channel namu mai albarka dan Allah ku ringa daurewa kuna jarrabawa domin hakan shine zai sa ku gane cewa muna baku fa'idodi masu inganci kuma mujarrabin sadidan kuma wanda muke samo su daga bakin manya-manyan malamanmu Allah ya sa mu dace Allah mana jagora Allah kuma ya mana ruwan cutar alfarman fiye ya halija ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimi kasancewar danna kan subscriber da kuma kan ƙararrawa shine zai baku daman ganin sabbin bidiyo da zaran mun daura a wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya Allah ya sa mu dace Allah kuma